Taron wanda ya haɗa ilahirin shugabannin rukunonin al'ummar jihar Tilaberi da hukumomi a ƙarshen watan Maris ɗin da ya gabata ya kasance wani lokaci na binciko dalilan da suka haddasa lalacewar al'amuran tsaro a jihar mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso, inda ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka wata guda bayan haka kwamitin da ya tsara wannan zama ya gabatar da rahoton ayyukansa ga shugaban ƙasa don sanar da shi abubuwan da ya gano tsohon ministan raya al'adu asmanu malam isa na daga cikin shika-shikan wannan taro hare-hare da aka kai waɗanda a kama wannan a kashe shi a kama wannan mai ganin a nakasa shi a kama waɗannan 'yan jama'an tsaro ko a kai musu hari Allah ɗaya san ko nawa aka kawo cikin jihar Tilibere a wannan 'yan eh, shekarun na baya. Garuruwan da dama ba su yi ba manoma. Kasuwan ne da dama waɗanda ake amfani da su ana hulɓa ana eh, kowa yana samun abun da ya samu a ciki. Allah ɗaya san ko nawa aka rufe cikin yawancin eh, ƙananan hukumomi waɗanda suke iyaka da Mali. rashin jituwa tsakanin kabiloli sai ka da cikin gari guda ko cikin eh, gunduma guda kabila da wannan tana zargin wannan kabila wannan kabila tana zargin wannan kabila to har ya kasance ma a cikin kabilun ma sai ka samu akwai waɗanda suke da haɗin kai da yan ta'addar suna kiran su suna ba su labaru kan jama'an tsaro ko kan mutane talakawa waɗanda suke kan nasu gudun mata domin warware wannan kulli kwamitin na yan jihar Tilaberi ya zo da wasu shawarwarin da yake ɗauka a matsayin hanyoyin mafita ya kamata a ce duk talaka inda yake ya kawo ma jama'an tsaro goyon baya cewa in baka yarda da mutum ba in ka gan shi ka samu ka ga ma'ikanta ko masu garuruwa ka ba su bayani saboda a ɗauki mataki kansu shawarori waɗanda muka yi zuwa gwamnati ya kamata a ɗauki matakai kasance ko a wani gari an ba ma yara ilimi yadda aka yin shi a da a ɗauki matakan da za su ba da damar mana bana duk inda talaka yake ya tsaya a mahallin shi ya yi noma ya samu abun da ya ci kuma ya ci da iyalin shi na uku duk inda aka yi a buɗe kasuwa ya kasance gwamnati ya ɗau matakai muka suka ce ya kamata 'yan siyasa su sha muna laya mu je mu zamna a matsayin mu na 'yan jihar Tilibiri da wani bi matsalolin siyasa su suke kawo rabo kawunan mutane. To sai dai shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Tilibiri Bubakar Jallo na cewa akwai alamar an yi kitso da kwarkwata. Yau da in kun diba jihar Tilibiri ba harka in ta'adda ne ya masa muna ba harkan bambanci kabila zamantaka masa kaninmu al'umma shine masala kuma ko gaskiya Allah in kun diba 'yan boko ne ga nan gaisu. su ne suna hana talaka su zamna lahiya ba ta ya ku tai ku tara jama'a ku mutanen ku wanda kuke so amma ku hudda waɗansu ku ce kun tai kun mahawara a sunan shi kuma ku zo ku gwada takarda ku ce lalle yau shugaban kasa ba su yana so ya ga kunci hankali ya dawo lalle ne a jihar mu ba a nan ga aiki wanda ya kamata shugabannin kwamitin da ya tsara wannan taro na forum de la paix et de la cohesion sociale sun buƙaci hukumomi su yi afuwa ga wani shehin malami ɗan asalin jihar tilaberi wanda alkali mai zargi ya kulle a kurkuku yau watanni sama da biyu saboda zargin sa da yi wa nijar muguwar addu'a lokacin da ya halarci wani gangamin 'yan asalin jihar tilaberi da ya gudana a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar